yau lahadi 22 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha bakwai ga watan August shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin a ƙa'id shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawab, wallafan Abdulrahman bin Sa'ad bin Ali a shafari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba, Malam yana kan fallasa mana aƙidu miyagu, wanda mabiya addinin shi'a suka ƙudurce da sunan musulunci, suke yaudaran al'umman annabi suke raba su da madaran aƙida ta ƙwarai, wacce Allah maɗaukin sarki ya aiko manzon Allah da ita. Wannan malami al'imamu Shathari ya kyautata Allah maɗaukin sarki ya kyautata mai duniya da lahira ta hanyar kawo ma al'umman annabi nesa kusa na tattara waɗannan bayanai a cikin littafi kuma bayanai cikin sauƙi da sauwaƙawa na tattaro waɗannan miyagun aƙidu da dalilansu a cikin littattafan ‘yan shi'a saboda al'umma su fahimci wannan muguwar aƙida sannan kuma su guje mata. in ba manta ba malam ya rubuta wannan littafi kamar yadda ya bayyana mana tun can muƙaddima a bisa tsarin tambaya da kuma ansa tambaya ta biyar malam ya ce hal kala ahadun min shi'a shin an taɓa samun wani daga cikin manyan malaman shi'a bi an na ƙaula ahada a immatihim wanda wani malamin shi'a ya ce maganan ɗaya daga cikin limaman su ‘yan shi'a’ yan sahul wannan na iya shafi alƙur'ani, au yi ƙayyidu mutlaƙahu ko kuma alƙur'ani ya itlaƙin hukunci, to kuma sai a samu maganan malamin shi'a ya zo ya taƙayidin wannan itlaƙi na alƙur'ani, au yi khassisu ammahu ko kuma ƙur'ani ya zo da saƙo am, sai maganan limamin shi'a sai zo ya tahsisin wannan am ɗin. Misali, a ce duk wanda ya zo masallacin nan a ba shi dubu goma. Ƙur'ani misali ya faɗa haka misali, sai limamin shi ya ce banda wanda ya zo ba hula. Kaga am ne shi kuma ya me, ya tahsisi, kaga itilaki aka yi shi kuma ya me, ya taƙayidi, to shin zai iya ma Ƙur'ani haka? Ya buɗe alkur'ani Alƙur'ani inda Ƙur'ani ya takura ko kuma ya zo ya takura inda alkur'ani ya buɗaɗa malaman shi'a sun ce wannan kujeran Allah ne da annabi shin limaman su ma za su iya hawanta? An sa kan wannan malam shathar ya ce na'am ƙwarai da gaske sun faɗa wahum kasirun malai ce malaman shi'a ma da suka faɗi wannan magana suna da yawan gaske. ya يقول الشيخ محمد Ali كاشف الغطاء da wannan ne ɗaya daga cikin malaman shi'a jagora imami mai daraja a cikinsu Muhammad Ali Kashif Gata yake cewa inna hikimata tadrij kun ga hikiman bin sannu-sannu wajen al'amarin kawo shari'a bayana jumlatan minal a haka wannan ne ta fa'idantar da hikiman kawo shari'a a jimillance, wa kitimani da kuma ƙoƙarin ɓoye jumlatan wani jumla, Wani wata magana da zai fassara. Inna hikimata tadrij, hikiman zuwa da shari'a sannu-sannu, ektadad bayana jumlatan, Malam ya ce wannan yana hukuntar da bayanin jumla min al-ahkam Mana in an zo da aya kaza kafin a zo da na gabanta, to sai a tsaya a yi maku bayani har ku gane, sannan a zo da wani na gaban shi a yi maku bayani har shi ma ku gane. Walakinnahu salamullahi alaihi sai dai shi annabi auda'aha inda ausiya'ihi. Waɗannan bayanan da ake na alkur'ani da Allah ke saukar da su kaɗan-kaɗan to ya ba da aiki ne ga waɗanda ya bar ma wasiya. Kullu wasiyin ya ahu da bihi ilal akhar kowane wasiyi in ya zo zai mutu, to sai ba da amanan wannan aiki ga wani wasiyi na gaba. Ma'ana Alkur'ani zai zo ba bayani, kuna fahimtar wannan? To, wasiyin annabi shine Ali, to shine kaɗai zai iya bayanin Kur'ani. To, wasiyi na gaba bayan Ali shi ne Hassan, kuma wai shi kaɗai zai iya bayani. Wasi na gaba bayan Hassan shi ne Husaini, kuna fahimtar wannan? Haka, haka, haka. Kenan waɗannan a imma su ne waɗanda za su iya taƙayidin mutulakin Ƙur'ani, ko su tahsisin am na Alƙur'ani, kuma su ne ke da ‘yancin yin bayani na Alƙur'ani saboda su ne suke da wannan aiki da annabi ya ba su. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? to amma zai fito ƙarara ya ambaci wannan a gaba. Wanda zai fahimci fa maganan da ake faɗi da illanta shi ne wanda ya goge ma ilimin usulul fikihi. Muguwar magana ne da ke ɗaura mai yinta ko wanda ake son a ɗaura a kan kujeran Allah ɗari bisa ɗari. To shi ne sai suke cewa, Kullu wasiyin ya ahudu bihi ilal akhar kowane wasiyi yana isar da wannan amana zuwa ga wani liyan shirahu fil waqatil munasib shi kuma wasiyin zai rika yaɗa wannan ilimi ne na musamman a lokacin da ya ga ya dace lahu hasabal hikima min amin muhassis shin zai kalli wannan saƙon da ya zo a cikin alkur'ani na am to zai kalli yanzu a wannan zamani ya kamata ya tafsisin shi in e kawai sai ya tafsisin amin kur'ani kine yana da daman tasarrufi ga maganan Allah a duk sanda ya so. Au mutlaƙin muƙayyad ko kuma ya lura da cewa wannan mutlaƙi ne to yana da daman da zai taƙayyidin shi a bisa tsarin da ya ga dama. Au mujmal mu mubayyan ko kuma abin da ya zama mujmal ne an zo da shi a dunkule shi kuma ya ɗauka ya ce zai bayanin shi yanda ya so. Ila amsali zalika zuwa ga misalai shigen wannan. faƙad yuzkarun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa annabi yakan ambaci hukunci am wa yadhkuru mukhassisuhu sai kuma ya ambaci nasin da ya tahsisin shi ba'ada burhatin min hayatihi ba zai wannan bayanin tahsisin ba sai wani tsawon zamani can sai annabi a mai wahayi ko a cikin hadisi ya tahsisi to haka macin da sun ba imamansu mukamin annabta to su ma suke ganin suna da ‘yancin su wannan aiki, wa la yazkuruhu aslan a wani lokaci ma annabi ba zai ambaci nassin da ya taksisin am ba ko ya itila ko kuma ya da matsalaƙi, ko ya tabayinin wanda yake mujimali. bal yi yuwaddi'uhu inda wasiyihi sai annabi ya ba da wannan saƙon zuwa ga wasiyin shi ila waƙatihi har zuwa lokacin da wannan ya dace ay taksisin am, ay taƙayyidin mutlaq, ay tabinin mujmal, wai sai lokacin ya yi sannan sai wannan wasiyin ya yi. Kun ga wannan magana ya kamata ya kawo mana ita cin alkur'ani ko? Ko ya zo mana ita cin hadisin manzon Allah ingantacce ko? Iyakan maganan kenan. To su ko mabiya sai sai sun da cin da wani wasiyi ne, kawai sai a ci gaba da rankayawa. To asalin maganan ma malam zai zo ya ambata mana ita a gaba ka ji ta da kyau. Wannan bayani ya zo a cikin littafin Asli Shi'a wa ha shafi na tamanin da ɗaya, Mala ya ce, Tamhidun wato tsi'ahu, duk waɗannan abubuwa ya zo a cikin shimfiɗa ma da sharan bage ne na littafin, ba ma asalin littafin ba a haka aka fara wannan ka to ɓarar. Mun gano wannan da kyau ku? Muhammad Ali Kashfil Gyaɗa malaminsu ne, kuma littafin shi ne faɗi a shi'a wa usulaha. shi sa kowa ya je ya karanta ya gani Allah shi kyauta yanzu wanda ya san usulul fiqhi in ya ji wannan maganin ji zai kaman ya faɗi Malai wa hazihi al-muqabala mubayyina ala i'tiqadihim Malai cewa hazil muqabala kun ga hada waɗannan maganganun eh wa hazil maqala kun ga wannan magana mabniya ala i'tiqadihim an gina ta ne a bisa muguwar aƙidansu da ke cewa bi annal imam huwal qayyimul qur'an shi imami shi ne wanda yake zama ƙayyimul qur'an jagoran alqur'ani wa huwal qur'anun natik ba mu karanta wannan a baya ba shi imami shi ne qur'anun natik shi kuma littafin Allah shi ne me alqur'anus summit beban littafi ba ka suka ce ma alqur'ani ba Mala yake cewa iftarau sai suka ƙirƙiri ƙarya suka danganta ma sayyidi Ali cewa anna aliyyar radiyallahu anhu qala sayyidina Ali ya ce haza kitabullahi summit wai alkur'ani littafin Allah ne bebe wa ana kitabullahi natiq wai alwai kuma shine littafin Allah mai magana mun yi takhrijin wannan a baya Malam sai yake cewa, wa anna immatahum su ‘yan shiya suna cewa limaman su hazanatu ilmin lahi su ne taska ma'ajiyar ilimin Allah, wa aibatu wahayihi kuma su ne sansanin wahayin Allah, wa ahalu dinin la kuma su ne dakarun addinin Allah, wa alaina nazala kitaballah kuma suka ce littafin Allah a kansu ya sauka. Mala yake cewa wabina ubidallah malaman shi'a suna cewa wai da su ne ko don su ne ma ake bautan Allah, walaula na ’yan shi'a na cewa ba don imamansu ba ma orifalla da ba a san Allah ba, aga wannan ya yi daidai da ƙidan sufaye, suka ce har mai kowa mai komi zuwanka ne gausi aka san shi. shi za ke ganin suke da zumunci tsakaninsu za zo su yi taro tare za su yi wa'azi tare masallacinsu ɗaya zanga-zanga tare suke yi dukan bajujala ma a layi ɗaya suke yin ta ina fatan mun gane wannan da kyau domin kaga anan sun haɗu wannan bayani mala ya ce karanta basairu darajatil kubra littafin shi'a ne fi fada'il ali muhammad salawatullahi alaihim ajma'in juz'in farko shafi na ɗari talatin da bakwai hadisi na uku babun fil a imma wa hujjatan hujjatallah babin da ke bayani akan cewa su limamai su a hujjan Allah wa babun la kuma su ne ƙofan da za ka baka iske Allah wa wulatu amrin la kuma su ne majibintan al'amarin Allah wa Ladi yi yu'ta bihi minhu kuma su ne fuskan da ake zakke wa Allah, wa jambilla kuma su ne ɓangaren Allah, wa ainullah su ne idan Allah, wa haznatu ilmihi jalla jalaluhu kuma su ne taskan ilimin Allah, wa amma na walihi kuma in dai kyauta ne na Allah, in ka samu a imma magana ya ƙare, duk wani baiwa na Allah to a hannunsa yake a ƙarƙashin wannan babu ya kawo wannan. Malai ce li'abi Ja'afar Muhammad bin Hassan bin Faroh As-Saffar, al'imamu Saffar daga cikin imaman Shi'a shi ya rubuta wannan littafin. Ya rasu hijira shekara 290, sama da shekara 1100 ya mutu yau. Sannan ka karanta usulul kafi jiz'in farko, shafi na 138 a hadisin farko, babu annal a'imma alaihi salam. cewa babin da ke bayani a kan limamai amincin Allah ya tabbata a gare su wa wulati amrillah wa haznati ilmihi a wannan babin ya kawo ya gina wancan muguwar aƙidan da suke gina al'ummansa a kai. Wa fi riwayatin a wani ruwaya ya ce, wa zato sirrin la, su imaman nan su ne matsara sirrin Allah, wannan magana ya zo a cikin littafin Baladul Amin wa dar'ul hasin shafi na ɗari hudu da sha takwas ziyadatul jami'a li Ibrahim al-Kafhami wanda ya rasu hijira shekara ɗari tara karanta mustadarakul wasa'il juz'i na goma a shafi na ɗari hudu da hudu lamban hadisi na gaba ɗaya dubu sha biyu da ɗari biyu da sittin da biyu lamban hadisi na musamman lamba na biyar a babu nawadir ma ya ta'allaku bil me mazar. Kun gano wannan da kyau? A ne ya kawo wannan bayanin. Wa fi riwayatin, a wata ruwa ya ce, wa ma yudiriku ma inda Allahi illa bina, cewa ba a riskan abin da ke wajen Allah maɗaukin sarki sai ta hanyar su, suwa, su a imma. ina fatan mun gano wannan da kyau wannan bayani ma ce karanta littafin ilamul wara bi a'lam bi a'lamil huda shafi na hudu, rukun thalis fi zikr imamil imam al salam rabi fi zikr tarafin min manaqibihi wa a ababin da ke bayani akan ambatan darajan al-imam wa nafzin min akhbarihi da kuma yin bayanin wasu daga cikin hadisan shi ko labaran shi lil fadl ibn al hasan at-tabrisi wanda ya rasu hijira na shekara 548 waɗannan abubuwan dole ne a zauna a bayyana mutane su saboda su guji wannan muguwar aƙida da wannan muguwar tada wanda ba mai kyau ba ce jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala ya ce, At-Talik, bina'an ala zalika gini akan wannan bayanan da ya gabata fa inna mas'alata tahsisu amil qur'anil karim wannan mas'ala da muke tattaunawa a kai alkur'ani ya zo da hukunci da ya gami kowa a ce wai imamai ne na shi'a su ne waɗanda za su yi taksisin wannan am na alkur'ani au taqayidu mutlaqihi ko alkur'ani ya zo da mutlaqin zance kawai sai a ce wai wannan taƙayidin wannan mutlaq wai imamai ne za su yi, au naskihi inda shiyo'i shi'a ko kuma a ce wai ‘yan shi'a imamansu suna da dama wai su soke wata aya ko su soke wani hadisi wai wannan damansu ne wai wannan ikonsu ne mala ya ce hiya mas'alatun wannan wata matsala ne da lamtan tahi bi wafati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai wannan bai kare ba da rasuwan annabi li'annan nassan nabawai saboda nassi daga annabi wata shiriwul ilahi da kuma gudanar da shari'ar Allah istamarra fi itiqadihim a cikin muguwar aqidan yan shiyawa ya ci gaba kullum akwai sababbin hukunce hukunce daga Allah kenan akwai annasi wal mansukh wanda su za su iya yi su aya kawai mata masu ba kawai su sa gora su make ta kun gano nan da kyau ko kawai shi kenan malamansu ne za su yi wannan aikin kuma sun yi imani da haka kuma a haka suke gudanuwa kuma haka suke ɗaura al'umma a kai duk waɗannan daga suna tafiya ko za ka ja ma ɗan shi aya kawai sai dai kalle kai tun tsere da dariya kai ke yake da ita imamin shi kawar da wannan ayar fa ulama shi'a malai ce malaman shi'a ya taqiduna kama ƙala shehuhum muhammadu ma zandarani akwai ɗaya daga cikin malamansu mai suna muhammad ma zandaran yana cewa inna haditha kulla wahidin min al'imma a tahirin lallai hadisi na ɗaya daga cikin imamanmu tsarkaka, to daidai yake da ƙaunin lahi azza wa jalla. Walaktilafa fi a ƙawalihim, babu wani saɓani cikin maganganunsu, kamar tilafa fi ƙaulihi ta'ala, kamar yadda maganan Allah babu sabani Da Allah da su ɗaya ne, maganansu ma da maganan Allah duk ɗaya ne. wajahu littihad zahir mala yace bangaren haduwan maganan imamanmu da na Allah ai al'amari ne a fili limannahu limallahu aqalun salim ga wanda yake da lafiyayyen hankali irin nasu wa tab'un mustaqim kuma yake da ɗabi'a tsayayya irin tasu ina cewa irin tasu ne mara kan gado yanzu a ce maganan Allah a alkur'ani ɗaya yake da zancen da imamai yake yi wannan zai zama ɗaya kuma ce wai mai hankali da tunani kyakkyawa wai wannan ba zai ɓoye gare shi ba kuma shi wancan muhammadu mazan daran shi bai faɗi wannan magana ɗaya daga cikin shehunansu ne malai ce wannan maganan karanta ta cikin sharhu usulul kafi juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da ishirin da biyar babu riwayatul kutubi wal hadisi wa fadlul kitabati wa tamassuki bil kitabi sunan babin kenan li shaykh muhammad salih almazandaran ya ce na babban malaminsu mazandaran shi ya sharhin wannan usulul kafi ɗin gashi nan ya rasu hijira da shekara ɗari da tamanin da ɗaya ɗaruruwan shekaru ya mutu amma kaga ya tafi yana faɗin muguwar magana ga Allah da ko maganganun Allah dubu ɗaya da na tamanin da ɗaya nawa na ce dubu ɗaya da tamanin da ɗaya wa ƙala har ilawa yake cewa fa'in ƙulta fa'ala haza ya juzu man sami'a hadithan an abi abdullah alaihi salam mali ce da wannan ne duk wanda ya ji hadisi daga baban abdullahi an yarwihi an abihi au an ahadin min ajdadihi wanda ya ruwaito daga baban shi ko da ɗaya daga cikin kakannin shi bal ya juzu an ya kai ya halatta ma ya ce ƙalallahu ta'ala. Kun gano wannan, idan dai ka ji ɗaya daga cikin shehunan shi'a ya ce kaza ya fatawa shi a karan kanshi, ko ya ce babana ko kakana ya faɗa, to kai tsayin kaga dama kawai ka ce ma Allah ne ya faɗa. Kuna fahimtar wannan? Kawai ka ce Allah ne ya faɗa. Yanzu imaman su fa na nagarin nan ma, su ma fa haka ne fa. qultu haza hukumun akhar ghairu mustafadin min hazal hadis malice wannan wani hukunci ne na daban wanda ba ma shi muka zo mu fa'idanta cikin hadisin ba na'am yustafadu zai fa'idantar min ma dhukira sabiqan cikin abin da muka ambata a baya min riwayati abi basirin wa riwayat jamil an abi abdullah alaihi salam جواز zalika bal أولي أو, lawiyatuhu suna cewa ka ruwaici wannan maganan ka ce daga Allah ne maganan imami maganan Allah ne suka ce wannan ma shi ya fi da ka ce shi ya faɗa kawai ka ce maganan Allah ne wannan ma ya fi dacewa sun faɗi wannan magana malaci a wancan masdari wanda ya gabata na mazandaran wa kada bawwaba shehun kulaini babban malamin ‘yan shi'a kulaini ya kawo wani babi babu التفويض ila رسول sallallahu alaihi الله عليه wa sallama وإلى الأئمة a'imma السلام في fi الدين babin da ke bayani akan wajibi ne a mika wuya kai tsaye ga annabi cikin dukkanin wannan kowa yadda ai sannan irin wannan miƙa wuyan da za ka yi ma annabi wai wajibi ne sai ka yi ta ga imamansu su ma za ka yi musu tafwidi kawai shi sa suka halattar da fasikanci shikenan da shehi zai gama tanka ce ta zo ta yi sati ɗaya shikenan da kawo ba ka da yadda ka iya shikenan wance ki je Allah ya taimake mu shehi na neman ki ke eh mana iskancin da suke kenan kowa ya sani ai Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan maganar malam ya ce karanta usulul fakafi jiz'in farko shafi na 191 zuwa 194 a kitabul hujja wadda karfi asharata a hadis hadisai goma ya kawo yake goyon bayan wancan ɗarkaniyar ana fahimtar wannan mala ya ce at-ta'aliq ga ƙarin bayani al-muta'ammilu li hazil duk wanda ya lura da wannan magana na 'yan shi'a wal muhallilu li ab'ad li ab'adiha da wanda yake ƙoƙarin nisanta ta yudriku annal hadafa minha za a gane me asalin manufanta huwa tabdilu dinin islam shine so ake a zo da wani yanayi da za a canza addinin musulunci baki ɗaya da ma wannan ɗabi'a in bid'a ne ba annabi ya zo ya gina addinin shi tsaf ya gama wani zai zo daga baya kawai sai ƙoƙarin ya makale da na annabin ya canza manufofin annabin ga addinin ba haka suke yi ba manufan canza addinin Allah ne. Wata gayyaru shari'atu sayyidil anam kuma wannan ƙoƙarin canza shari'an shugaban talakai ne, min kabali shiyo shi'a shi'a amma ɓullo ta hanyar malaman shi'a waɗannan marasa kan gado. Au min ba'aduhim ko wasu daga cikinsu, au min jahalatihim ko daga cikin jahilansu, au au au au malai ce ko kaga ta kawa. ko yahudawa ne suke masa wannan makircin iyayen gidansu ko kiristoci ne ko fasakan bayi ne ko yan bid'an kun gano wannan ta kawo duk zai yiwu na لا يأخذون anan na bai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. malace me yasa ba za su yi aiki da abin da aka ruto daga annabi ba wa anil a'imma da kuma limamai annahum qalu idza ja'akum anna hadithani fa arduhuma ala kitabillah suka ce idan hadisi ya zo maku guda biyu to ku auna su da littafin Allah fa ma faga kitaballah fa khuzuhu wanda ya dace da maganan Allah ku karɓa wa ma khalafahu fatarahuhu wanda ya saba kuma ku yi watsi da shi mun gano wannan da kyau ku a imman ne ba suka faɗi wannan magana? in magana ya zo muku daga wajenmu shine wala ce me yasa ba za su yi aiki da wannan ba amma kuma suka ɗauki wancan maganin suke shi sa shi'a ko in kaji sun ce kaza ko ɗauko ta magana za ga suna karo can sun ce in magana ya zo na limaman suka kuma ce Allah ne nan kuma ga a imman da kansu kuma suna cewa in zance ya zo muku daga wajenmu ku auna da littafin Allah in yi daidai kaga wazin a auna shi da mizanin shar'i kenan in yi daidai da ɗauka in bai daidai ba fa suka ce watsi da shi ka duba littafin al-istibsar fi maktalafa fihi min al-akhyar juz'in farko shafi na 144 zuwa 145 kitabu tahara juz'i na lamba hadisi na tara babul khamr yusabu thawb wan nabiz wal muskar لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي يارس هجرة شكرة دري هدو دش ستن والملقب عندهم بالشيء الطائب أنا مي آه منيني Lakabi da Shehu Ta'ifa. Karanta wasa'il shi'a mujalladi na sha hudu, shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya, a lamba disi na hudu babun, anna man tazawwaja mar'atan hurrimat alaihi ummaha wa jaddatiha wa illam da hulbiha a babin da ke bayani akan duk wanda ya auri mace to shikenan uwarta da kakanninta sun zama haramun gare shi ko da bata tare ba ana ɗaura aure waɗannan sun zama haramun har abada to anan ne suka saɗaɗo wannan maganar Mala ya ce wa ta zakkaro ƙaulallahi baraka wa ta'ala to don me ba za su tunano maganar Allah da yake cewa yau mutu ƙallabu wujuhuhum finnar ranar da Allah maɗaukin sarki zai riƙa jujjuya fusakunsu a wuta ya ƙulu na ya laitana za ka ji ‘yan wata suna cewa kai cansu a ta'anar lahawa a ta'anar rasula ina ma da Allah da manzan Allah kaɗai muka yi biyayya ba shehunnai ba ba imamai ba wa ƙalu rabbana za ka yi suna cewa ya Allah inna a ta'ana sadatana mu mun yi ma jagororinmu ɗa'a ne wa kubara'ana da manyanmu fa'adallo na sabil sai suka ɓatar da mu hanya madaidaiciya. to sun ja mu kansu bala'i da musiba bala'i da musiban da ba zai kare ba haka suke bin mutanensu fa za a karanta ayan alkur'ani ƙara raga abin da aya ta ce Wallahi in jagora ya ce sam wannan ayan bai fahimce ta haka ba to kuma ba shikenan magana ta ƙare ana kallon wannan ayar haka za a yi mutsu mutsu da ita a yi watsi da ita kawai ba za abu ba mun gano wannan kana faɗin magana sai a ce a'a ai hujjan Allah ne fa shi wannan imamu saboda ba da za a yi a batta haka za a ɗauki wannan abin ai ta tafiya a haka kuma wajibi wai mutane su yadda da haka in baka yadda da haka ba kuma to ka saba ma imami shi yasa shi a wata addini ne fa wanda an gine ta kawai don ta faɗa da addinin Allah ne ba ta da alaka da addinin musulunci kwata-kwata kun dai da suka bata addinin imamai ma duk za su iya zuwa da canji da ƙare-ƙare da rage-rage cikin al'amarin addinin Allah. Ina ba ta mun gano wani da kyau. Shi yasa karatu na gaba, inda za mu tashi to yana da alaƙa da wannan, domin ya ce ma'atiƙadu shiyokhi mazhabi shi'i, menene aƙida da ƙudurin waɗannan shehunan mazhabin shi'a fi wailin Qur'an wajen murɗe alƙur'ani. Za ka da suke ma alƙur'ani, nasi ya zo ƙarara sa ƙafa su bankara shi. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum